idan baki sani ba ki sani wannan bawan Allah ba ƙaramin mutum bane, kuma zaman samu a tare da mu alheri ne kina ji na idan ki sani ba digiri ɗinsa biyu masters ne da shi software engineer ne ɗin. amma ya haƙura ya ƙasƙantar da kansa saboda yanayi irin na rayuwa ya yarda da cewar zai yi direba to kuma menene a ciki in dai ba wani abu ya yi maki wanda ya taɓa mutuncin ki ba ai ban bai kamata ba a ce kin faɗa ga ki ce wai a kori mutum ba na son ki dinga irin wannan shi ita rayuwa haƙuri ake yi kuma mutane da kike ganin su kowa yana da irin yanayin rayuwarsa kuma har ya yadda ya kaskantar da kansa kaskantar da kansa ya yadda da zai yi wannan aiki kin sani a nan ma'aikatar ba mu da gurbin karatunsa kuma yadda zai mana direba? Mm, kawo zan ƙara kiran ka in ya so sai mu ƙarasa magana eh zan kirawo ka eh na gane sosai to shi kenan sai na kira ka 单数。 哎呀，好不利 Garibu ka dawo? Na. Masha Allah, an dawo lafiya? Alhamdulillah labai. Amma gaskiya na ɗan fuskanci tarnaki tun lokacin da na zo na ɗauki mota zan fita. Na ga wani bawan Allah ya zo yana ta nuna da rashin jin daɗinsa. Har ma nuna cewa yana da damuwa dangane da ɗauka na aiki da aka yi ba tare da ma ya sani ba. Kuma ita kanta wadda na eh, je zan kai ta unguwar gaskiya na ga abubuwa da dama tun daga lokacin da na je har tafiyar mu ina ganin gaskiya idan da matsala kawai sai in haƙura kawai ka haƙura da ni, da aiki ai ba za ta yi ba ai magana ɗaya ce aikin nan kana son sa kuma mun ɗauke ka kuma za ka ci gaba da yinsa abinda nake so da kai dukkan abubuwan da ya faru ka yi haƙuri da shi na san lokacin da kuke tsaye da ita za ka ji ta bugo waya gaske amma kafin ku rabu da ita ina jin ta kira ka ta baka haƙuri gaskiya ne ta wani haƙuri to mun yi magana da ita na faɗa mata waye kai na faɗa mata irin iliminka na faɗa mata cewa zama da kai mu tare da mu alheri ne ka fahimce ni don haka babu wani dalilin da yasa za ka bar aikinka akan wani abu wanda ya faru tunda ta baka haƙuri ka yi haƙuri mace ce ita kuma ga ƙuruciya waɗannan mutane duk da kai wannan kusan tangarɗa ka ce ka samu da su dukkan su yara ne kamar yadda ka sani garibu wannan kamfani na yarinya ne ta gada ne a wajen mahaifinta to shi wancan yaran da ita ni kawunsu ne kafin jini, don haka aiki da mace sai an yi haƙuri ina fatan ka gane yawa don haka babu matsala kuma ta fahimci duk abubuwan da na faɗa mata ta fahimci wane ne kai sai kai haƙuri ka ci gaba da abin nan idan ka kula nan kaga wayannan su ne irin kayan da muke shigowa da su daga ƙasashen waje mu sayar kuma waɗansu mu ɗauka mu bawa waɗansu 'yan kasuwar su sayar to kana tsammanin cewa idan duk mutanen nan ko mun ce ba za mu ɗau wani ba wanda zai taimaka mana mu za mu ɗauka muna tafiya kasuwa wurare wurare muna riƙe a zo ku sai kaya ai ba zai yi sannan motocin nan duk da ka gani gaba ɗaya muna yin ka haya, ana zuwa a ɗau hayar su a tafi gari daban-daban wurare daban-daban wannan motar ma da ka fara amfani da ita ni na amince na yarda da kai ɗari bisa ɗari kullum in za ka tafi ka tafi da ita idan aikin cikin gida ya samu na kamfani ka zo ka yi idan kuma na waje ya samu ka je ka yi idan kai aka yi kwantaktin ma ko kuma kai aka tuntuɓa aka ce za a je wani guri ka je ka ɗan mutum ka je ka kai shi illa iyaka dai kawai a goma mana waya na tafi gari kaza ko kuma na ina unguwa kaza don mutum inda kake eh wannan babu matsala ka ci gaba da haƙuri Karka damu yara ne su sai a hankali. Eh kuma ka san harkar mace yadda take sai ka Shi ma wancan yaro ne. babu matsala ko to na gode eh, ba matsala Allah ya saka yawa na gode yawa insha Allah shi ke ko Allah ya saka yawa insha Allah Ah. Gibson. Hajiya Sadiyalli. la manyan mata. Ya kake a garin ya komai? Alhamdulillah. Ta ya ofis ina fatan dai komai daidai. A kamfani komai komai daidai muke ciki wallahi babu wata damuwa. ya hanya to alhamdulillah da fatan dai an dawo lafiya lafiya ƙalau wallahi ba wata damuwa Sadiya da kenan sadiya kawai sai dai in ji bayani a gari kin dawo babu wani cikakken bayani sai dai in ji a kamfani kamata ce abin nan daga bakin ki ma na ji shi to ya za a ba dai ka ji a kamfani din ba ai shi ma ya gaba nan ya wadatar ake cewa ne komi gaskiya ne ya aka ka tsaya a nan gurin me yasa baka shiga ciki ba a'a ainihin shi ne fi dacewa da yanayin da muke ciki ko ba haka bane to ba to ya aka ya labari tunda Allah ya sa an yi tafiyan nan kuma an dawo lafiya sai a zuwa dora da kan naka sai akan maganar mu ko <laughs> magana kuma maganar ne Magana ne maganar mu ta aure mana Gibson Gibson. Hmm. Ya manyan mata. Maganar aure. Bari da gaske. Wai kuma yasa duka halin ku iri ɗaya ne. Wai gaba ɗaya garin nan in aka dawo kawai dai aure dai aure dai aure dai nisa kuke irin haka. Wai magana aure magana ce mai muhimmanci ko ba ka bane. Na ga kafin ki tafiyan nan ki tafi Egypt ko ba haka bane ake ta maganan nan. To tun kin dawo kin ga sai a yi shi ta ƙare ko ba haka bane. Cewa za ka yi tun kafin ki tafi muke ta wannan magana. amma ni da mace magana ku kuke ni ba ni a cikin wannan magana ta ku kaga hmm. yanzu dai ka tattara wannan magana gaba ɗaya ka kulle shi ka ajiye shi a gefe ka gane ajiye shi a gefe ko mutunci dai da zumunci yanda aka saba kawai a dora daga inda aka tsaya amma wani magana aure dan Allah ka ka kare min shi ka ajiye shi ma ajiye shi guda dan ni yanzu ba wani ne a gabana ba gaskiya to ai ni na ga magana aure ma ai ba karamin zumunci bane kin ga sai mu dora fiye da ka inda muka tsaya aka yi aure kin ga zumuncin sai ku yadda ake yin sada ko baka bane kaga yanzu dai mu shiga cikin gida ka samu kaɗan sha wani abin wannan magana taka ta aure ka tattara ta ka aje ta to ba mai ba sarakan aure a kan zance ne na gaskiya wa zai iya wannan Ya aiki? Ya mutane gida? Masha Allah. To gashi yau ka shigo kusan ba mu da aiki yau a cikin gida. Sai dai za ka iya fita da motarka, ka je ka zazzaga kuma mutane su ma gane cewar ana yin aikin da ita sosai kai ma kuma za su iya eh, abin nan ka. aiki za su iya ɗaukan kaya da ita a baka da matsala tunda muna da manhaja ko kuma ana kiran mu ta manhajar mu to kaga in an kira mu ko da ka fita ne mu kuma sai mu kira ka sai mu sanar da kai mu baka direction ɗin gurin ka je kuma sannan kai ma za a iya kiran ka tunda ta manhajar mu sai ka je ka abin nan ka ɗauki kowaye ma ka yi eh, eh, gaskiya ne don na ma ji dama na ga akwai abin da zan iya bada gudunmawa nan mm. zan dan taba saboda a samu damar da za a rika ganin irin services din kamfanin da gaggawa yadda za a rika sanin a ina motocin namu masu ke yadda da an taɓo direba kawai kai tsaye za a yi magana da shi je ɗauki fasinja a yi abin kuma za a rika samu ma kuɗin kawai su rika shiga kai tsaye asusun kamfani ba tare da kuma an ba direba ko da hannu ba idan mutum ba shi da kuɗi a hannunsa ko ba matsala to ina zuwa hello sadiya am kawai na gajiya a lafiya ya aiki ya kokari alhamdulillah ya aka ina ji kawo da ala dama wannan direba nake so ka ƙara turo mu za mu je anguwa da shi <laughs> Yau kuma? A'a, inda dai muka je nan da shi ne saboda ya riga da ya ga gurin dama to shine nake so zai mai da ni wajen. To to to to to to ba matsala. A'a <laughs> ba dai kawo a'a. A insha Allah kuma ta wuce ba ta ƙara faruwa ba. <laughs> Ba wani matsala insha Allah. To shi kenan. Na gode sosai da Allah ya zo amma ina tunanin kamar nan da awa biyu da e eh. to zan faɗa masa in Allah da zan faɗa masa ya eh, zai zo insha Allah to ba damuwa sai ya zo na gode sosai Karibu, ah. mutum ne ya ce sadiya ce, da ah. kira, wai ka je nan da awa biyu, sai ka je sai ku kai za ku tafi unguwa da ita. karka damu ai wannan matsalar da ta faru ta wuce ai ba za ta kuma ba saboda ni na san halin yata tana da biyayya duk da kake ganin ta ka gane ba za ta kuma yi maka wani abu na bacin rai ba tunda yanzu ita fa da kanta ta nema ka gane ko ba ka da matsala da wani. kwantar da hankalinka ka tafi ka je ku yi aikin ku successfully cikin kwanciyar hankali ku yi aikin ku ku gama shi Idan ka je nan da awa biyu ne dai take da bukata. In ka tafi ka je ka ɗan yi abin da kai sai ku ya ka kinta ta lokaci. Allah ya saka da yi Na ba. Yawa to. Yawa Allah. Assalamu alaikum. Yawa. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaiki salamu rahmatullahi wa barakatu. Sallar za ka kai. To, ba matsala. Amma ai mun afuwa do Allah. Na dan tsaya ne dama saboda ina son zance ai bai kamata ina tafiya ina ta tuki ina ta tauna tauna ba. Mhm. Amma bari ina kammala ai sai in tafi da ke ba matsala. Ai mun afuwa zan yi tauna tauna gaban ki. <laughs> Babu damuwa babu damuwa. Bismillah ga ai ba. <laughs> Ai babu damuwa. <laughs> Ai haka. Amma gaskiya kin burge ni. Eh, ina son ayaba. ina son ayaba. Kari zaƙi. Wato gaskiya nan tsarin naki mai kyau ne. Ba na son mutum mai ɓoye a rayuwa. Ina son ga mutum mai gaskiya. Kawai in magana ta zo a faɗe ta ta gaskiya kuma abin da yake cikin ran mutum kawai ya yi shi. wasu kin san munafukai ne ai raka damu ni duk wa'annan abubuwan ba su dame ni ba babu ruwa na in ka ganni nan gurin da ma za mu ɗanyi kwana in samu inda akwai ayaba na sai mu ƙaro ina son ayaba ai na ganin ba damuwa tun da dama ni na ci da yawa mm. ina ganin ba matsala Allah za ki iya tafiya da wannan ayaba gaba kan ma mu kai tsallaran ma na ce ni ka ji zaƙi kamar suga <laughs> da ni tunda na gama cin ina ganin barin sauri ne je na kai ko to shi kenan saboda sha'ani na lokaci ai eh, eh ai to <laughs> sai mun dawo to masha Allah yawa Masha Allah. Afuwa na tsallaka da ke kin san dama ko a zamanin baya idan mutum ya hais akan ce za a yi masa gyara. <laughs> To ke ma gyara ne muke a yi afuwa. To shi kenan babu damuwa na gode na gode sosai kamar da ce na ce maka ga gidan mutum wajen babu damuwa. To bari ni in je. Biki ba da kuɗin mota ba ko? <laughs> Kai kana da abin dariya wallahi. Kuɗin mota kuma? ai ni ya iya sani na ba taxi na hau ba kawai taimaka min aka aka rage maka hanya a ke dai ko dan dai ba mu niki ba kafin ki shigo mota ya ci mana eh to a farin farko dai yi tunanin motar haya ci amma da na hau sai na fahimci ba motar haya ba ci kawai rage min hanya akai hajiya direbobi da masu na ta kama ne ta musamman ko a dan wannan motar ba ta da fenti kawai yadda muka yi hira na nutsuwa haka na na fahimta kawai na fahimci ba motar haya na kuwa dama kuma kin wannan zamani ne ya zo da haka ana yin motoci waɗanda ba su da fenti na taxi kuma ana yin haya da su kamar yadda ni ma din gashi yanzu a haka nake driver ne ni gaskiya kana da abin dariya wallahi <laughs> shikenan ba komai yanzu na yadda tun da dai bike da ba kuma na riga na kaki kuma ban ce dama ga abin da za a bayar muka taho ba komai na yafe ni na biya miki in ya so <laughs> in Allah ya saki hada muna son ki biya a gaba insha Allah to shikenan babu damuwa yanzu dai na hau motar haya ko to babu damuwa bari in baka ka saka min nan banka domin gaskiya ni na ji dadin tukin ka kaga ko inda zan tabbatar da cewa kai motar taxi na hau ko kuma a private car na hau saka mu domin in zan fita ina kiran ka kaga babu wasu nan zan gane ina na hau to galan mata 080 gaskiya kana da abun dariya ha 2711 <laughs> to ga shajiya yawwa to kaga shikenan sai ina kiran ka muna dan gaisawa gaskiya ne to na gode kike da gida to shikenan to assalamu alaikum yawwa ta ina ki <laughs> kai bari na yi sai bin ya gudu tambaye ki ba nake daga ina kike shirin to hello ina uni <laughs> shafati iwo ta ka zo ka iji yanzu a kofar gidansu <laughs> ba zan jira ma ban amsa ba ke da wa kuma wallahi wani Antiko, wani gaye ne. Mm-hmm. Haɗaɗɗe ya haɗu. Hmm. Ga shi da nutsuwa, da magana irin na kamala kuma mai kuɗi ne. Don a motarsa ma ya ɗauke ni, kisan maza da fulako. <laughs> Sai ce min wai ba motarsa ba ce. <laughs> Kai, Allah shirya ki shi ni ba san ya zanyi da ke ba. Kisan dama akasarin maza haka suke. Suna da abu sai su dinga nunawa ba su da shi ko don su nuna wa mace su san matsayinsu a gurinta amma dan Allah dan annabi me yasa kika je kika samu waje kika zauna kika shiru a banki bullun buku ina ta faman zaman ki ha ba dan Allah dan annabi shi ba ni fa da ya dauke ni a mota sa muna ta hira ya iya maganganu masu daɗi masu mm. kwantar da zuciya ni ba an cikin da nake ko ban taba ganin saurayi ma irin shi wallahi da ya kwanta man a cikin rai eh to da yake ke farin shiga ce dole zaki faɗi haka amma ni ban ga abin fanin ki dinga wai nacewa wani mai kuɗi ba mai kuɗi mai kuɗi ke me yasa kin fiye son kuɗi ne shi ba ki wa kanki karatun ta nasu dan Allah dan Annabi saboda gurin Allah waye bai son kuɗi ai akwai mutanen da suna son kuɗin amma ba sa nunawa ya kamata ki dinga rage abin da kike yi ah, ah, ah, yanzu kin je mutum ya ɗauko ki a mota kin zo kina ta mun wani zumuɗi gan ɗoki haka sai ka ce ni ba kin san me ni ban ɗaya daga cikin mutanen da ke wa kuɗi soyayyar munafinci